يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجين درس نتري بيدها سنة ديار فكركم بلوغ المران ومتي قبات الوان لتابع الإمام محمد بن علي بن حجر الأفقلاني wanda ya rasu a hijira ta 852 shekaru 587 da suka shige muna fara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama da sauran malaman sunna magabata muna cikin kitabul biyu yau za mu karasa babu sulhi da haka za mu karanta hadisi na uku da kuma na hudu kenan insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayanin ka'idojin sulhu sulhu yana da ka'idoji a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ka'idoji ibn qayyim jawziya ya ambace su a dunkule littafin sa ilamin mawafi'in mujallar na farko shafi na 86 bayan ya tabbatar mana cewa sulhu iri biyu ne akwai sulhun da an haramta shi akwai sulhu kuma wanda an halatta shi na yake kira a sulhun ja'iz ya ce to sulhu da aka halatta a sulhun ja'iz bainar musulmi sulhu da aka halarta a tsakanin musulmai yana da ka'idoji idan aka ce ka'idoji ana nufin dole ne a samu waɗannan a matsayin sharuɗa saboda a kansu ne aka gina sulhu gaba ɗaya ya ce na farko huwa zabi yi utamadu fi hirin Allah subhanahu wa ta'ala sulhu da shari'a ta amince da shi ƙa'idar ta fari ita ce sulhun da aka dogara da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wajen yinsa an yi sulhun ne saboda neman yardan Allah ki kadai domin haka yasa sulhu yana cikin ayyukan da ba a cinikinsa abinda ya sa hajar ya kawo babu sulhi a ƙarƙashin kitabul biyu saboda sulhu yana shiga hatta cinikayya don akan samu sabani a ciniki saboda haka sulhu yana iya shiga amma shi kansa sulhu ba a cinikinsa saboda haka misali ba daidai ba ne mutum ya ce wane akwai sabani tsakanina da wane don haka ina son ka sulhunta tsakaninmu insha Allah zan ba ka dubu biyar ka sulhunta tsakaninmu zan ba ka dubu biyar kaga kenan sulhun ba a gina shi akan neman yardan Allah wannan zubo ya saba ma sunnar manzon Allah don haka yasa aka kira shi ka'ida ka'ida shine abin da aka gina abu akai foundation foundation na sulhu gaba ɗayan shi ne na farko a gina shi akan neman yardan Allah yace na biyu ka'ida ta biyu ita ce ribal kasmaini wannan sulhu din a nemi yardan abokan jayayya mutane da suke jayayya tsakaninsu da zaman to ka nemi yardan kowanne kada a nemi yardan gefe guda a danne hakkin gefe guda saboda ka ka'ida ta sulhu ita ce a yi kokari a samu yardan waɗanda suke sabani a samu yardan kowa ta yadda kowane bangare zai samu a kan cewa ba a cuce shi ba wannan shine sulhun da ya dace da sunnar manzon Allah saboda haka yasa ibn qayyim yace fa huwa fa hadha a'dalu sulhi wa ahaqquhu wannan shine sulhu mafi adalci kuma shine sulhu mafi cancanta wanda ya kamata a samu a tsakanin musulmi wannan kaga an samu ka'ida biyu ce na uku wa huwa sami da ilma ya zama sulhu don an dogara akan ilimi saboda ka ba a yin sulhu da jahilci dole ne sulhu ya tabbata an gina shi ne akan ilimi idan aka ce ilimi kuwa wato ya samu dacewar hujja ta alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce na ƙarshe na hudu shine al'adu a samu adalci fa yakunu al-muslihu aliman bil waqa'i arifan bil wajib qasidan bil adl saboda ka mutumin da ke kokarin yayi sulhu dole ya zama to masanin abin dole ka san me ya auku tsakanin mutane biyu kafin ka sulhunta tsakanin su ba zai yiwu ka saurari gefe guda ba ka saurari gefe guda ba ka ce kayi sulhu wannan bai dace da sunan manzon Allah saboda ka dole sai ka san abin da ya auku tsakanin mutane kuma sai ka san hukuncin Allah akan wannan abin da kuma na manzo Allah arifan bil wajibi ka san duka abin da yake wajibi qasidan lil adli niyyar ka kuma ita ce kai adalci a tsakanin su waɗannan su ne ka'idojin sulhu guda hudu waɗanda ibnu qayyim ya bana kuma da ilimi ibn hajar ya sanya wannan babin idan muka dubi waɗannan ka'idoji guda hudu ka'ida ta farko wato duka ka'idojin suna da hujjoji a cikin Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah ya dunkula magana ne bai warware ta ba amma babu shakka duk abin da ya faɗa akwai hujja ta Alƙur'ani, akwai hujja ta hadisin annabi sallallahu alaihi sallam misali ka'ida ta farko talabu ridallahi subhanahu wa ta'ala idan za a yi sulhu a nemiyar dan Allah me ya hujja ai akwai hujja a cikin alqur'ani yani yabtagi bi hadha al'amala wajha Allah wahdahu ya zaman to kai da zaka yi suhu kana neman yardan Allah shi kadai a suratul nisa aya ta 114 Allah madaukaki ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما kaga Allah da kansa ya faɗa saboda ka ka'ida ne a sulhu a samu yardan Allah Allah madaukaki ya ce babu alkhairi ta wajen akasarin haɗuwar mutane akasari inda duk ga mutane sun faɗi to babu alkhairi in ji Allah Allah ka sa saba haɗuwar mu bace sai Allah madaukaki ya bayyana haduwar da ya zama to akwai alkhairi a ciki illa man amara bi sadaka haduwa da ta zama to an yi ta ne saboda taimakon addini ai sadaka ko taimakon wasu bayin Allah aw ma'rufin ko karantar da ilimin addini aw islahin bainan nas ko shirye tsakanin mutane idan aka haɗu saboda a shirye tsakanin mutane idan aka haɗu saboda a taimaki addinin Allah idan aka haɗu saboda a karantar da ilimi shine ma'ruf to wannan akwai alkhairi amma kuma duk da haka Allah bai tabbatar da alkhairin ba sai da ya sharadi kun haɗu saboda ku ba da sadaka kun haɗu saboda ku yi wa'azi kun haɗu saboda ku yi sulhu ba ce za ku samu lada ba an ce dai haɗuwar ku akwai alkhairi amma ba sharadi bane ka samu sai Allah ya bayyana sharadi wa man yaf'al zalika wanda yayi sadaka ko yayi wa'azi ko ya karantar da addini ko shirya tsakanin mutane ibtiga a marbatin la sharaɗinsa idan ya yi saboda neman yardan Allah fa saufa nu'tihi ajran azima to shi wannan zamu bashi lada mai girma kaga Allah ya tabbatar da sharadi ne hatta ta karantar da addini kafin ka samu lada a wajen Allah sai an samu ikhlasi hatta ta shirya tsakanin mutane kafin ka samu lada sai an samu ikhlasi hatta ta wajen sadaka da za ka bada ka je ka samu lada sai an samu ikhlasi wanda ikhlasi shine ruhin ibada gaba daya duk mutumin da ya rasa ikhlasi yayi azab Allah ka tare mu sau da kaga wannan ayar kadai ta isa ka tabbatar maka ka'ida ne a samu ikhlasi wato shine neman yardan Allah a lokacin da za a yi sulhu tsakanin mutane kuma sai Allah ya mana alkawari a wata aya ayar tana magana a kan cewa idan aka sami ikhlasi ta wajen sulhu to wannan sulhun Allah zai tabbatar da shi ta ina aka sami wannan a suratul nisa'i aya ta 35 inda Allah yake magana a akan sabani idan ya auku tsakanin miji da mata saboda duk haduwa ana samun sabani kamar yadda bahaushe yake faɗa ne zo mu zauna zo mu saba ka'ida ne duk inda dan adam ya haɗu za a samu sabani wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah madaukake ce idan aka hangi akwai sabani tsakanin miji da mata an hanga ba za a kyale sai abin ma ya auku ba in khiftum shiqaqa bainihima da zaran an hangi akwai baraka a zaman aure to ga yanda za a yi ba za a jira ana jin sai gungumi cewa aure yana samun matsala a tsaya a jira sai abin ya lalace ba in fiftum bai nema idan har kuka ji tsoron akwai sabani tsakanin miji da mata to ga abin da za ku yi wannan fa Allah yake koya mana yadda za a gyara aure da kansa a cikin alkur'ani fa ba'athu hakaman min ahlihi a samu mutum guda mai hukunci daga dangin miji shi sa aka ce min ahalihi daga dangin miji kaga ba a ce waliyi ba ba lalle bane ya zama waliyi ana iya samun wani mutum mai hankali mai adalci daga dangin miji wanda ba ma wakilin sa bane auren ba mahaifinsa bane ba kanin sa ba wani ba ya zama to yana dangin miji wa hakaman min ahliha a samu wani mai hukunci kuma daga dangin ita mace sai su zo su haɗu idan sun haɗu sai su gyara saboda ka daga nan kake gane cewa hatta idan aure ya samu matsala tsarin sulhun da Allah ya yi ba shi muke bi ba saboda za ka samu mutum saboda ya samu baraka tsakanin shi da matarsa sai ya gayyato malamin unguwansu da Allah zo ka gyara tsakanin mu shi kuma malamin wai shi zai yi sulhu to sulhun da za ka yi ai da farko akwai ka'idarta Allah ya tsara yanda ake sulhunta aure babu malami a ciki ko akwai illa dai Allah madaukake ya ce hakaman min ahli wa hakaman min ka. to abin da ke faruwa shine zaka samu a lokacin da aka tura aka je gaban malami da Allah ka shirya tsakanin mu shi kuma sai ya gama tan kyakkyawa ce kai ka san abin da zai biyo baya ko da ka sai ya duk abin da zai ya bata auren da shi ya aure sau nawa haka ya faru da wanda zai kira abokinsa wai ya shirya tsakanin shi da matarsa dama matar mijin dama shi abokin yana sha'awar ita wannan matan da dadewa yana ce mar ai mun samu barka zai ce to lokaci na ya zo Allah ka tare mu abinda Allah yake a samu mutum guda daga dangin mace mutum guda daga dangin miji su zo fara. kaga idan sun bata sun bata wa kansu saboda haka kowannen su yana da hakki ma auren saboda dan uwansa ne shi wannan yana wakiltan gidan mace wannan yana wakiltan gidan miji ba yanda za a yi saboda wata manufa illa gyara wannan auren wanda Allah shi ya tsara abinsa da kansa Allah tabaraka wata'ala shi ya tsara abinsa da kansa don mutumin da ya tsallake wannan to ya tsallake ka'ida ta suhu a aure wannan shine abinda eh, abinda alqur'ani ya karanta da Allah tabaraka wa ta'ala yace in yurida islahan kaga kalmar al-irada anan tana nufin me tana nufin al-ikhlas idan dai suna nufin gyara ne yuwafiqu Allah bainahuma Allah zai daidaita tsakaninsu kaga Allah yayi alƙawari in dai kuka yi haka amma sharadi a samu akwai neman yardan Allah in dai ana neman yardan Allah to Allah zai daidaita tsakanin su inna Allah kana aliman kabira Allah ya kasance masani tunda Allah masani ne shi Allah ya fi sani ya zai tsara mana yadda zamu shirye tsakanin mu Allah ya fi mu sani shi sai ya ta ayata cewa inna Allah kana alima duk inda ka kai ga ilimin ga yadda za a gyara aure baka kai Allah Allah ya shirya abinka yace idan dai wato sun yi akwai yardan neman yardan Allah a cikin aikin da suke na sulhu to Allah zai ta tsakani wanda a nan lamirin shine inda <clears throat> in yurida islahan suwa ake nufi wannan lamirin ya jijjiga ainihin malamin tafsiri wanda shine in ka dubi tafsirin al-Imam Razi Eh, shi ne mafatihul gaibi mujallar na farko shafi na 597 yana fassara wannan aya ta 35 ta suratul nisa'i yace kaga wannan kalma in yurida islahan idan ne nufin ayi gyara ne sai ce wannan lamirin malamai sun yi maganganu a kai na daya Allah yana ce in da yuridil hakamani khairan wa islahan idan mutum biyun da suka zo saboda gyara tsakanin miji da mata sun zo da nufin neman yardan Allah wa fiƙin lafi bainar hakamai ne to su da suke ƙoƙarin su shirya wannan auren Allah zai musu muwafaka hatta ya tafi ka'ala masu wa kai duk abin da suka tashi a kai zai zama shine mafi alkhairi saboda shari'a ta ba su dama suna ma iya kashe auren to a nan allah lamirin yana komawa ga waɗannan wakilan idan dai sun taho da nufin ikhlasi yardan allah shine a zukatansu to allah zai tabbatar musu da alkhairi kafin su tashi daga wannan wurin kaga lamirin ya koma kan ce na biyu in yuridil hakamani islahan idan mutane biyu din da suka zo kokarin shirya tsakanin miji da mata wato sun zo da nufin neman yardan Allah yuwaffiqillahu bainas zawjayn to Allah zai daidaita tsakanin miji da mata kaga da mirin ya hau kan alhakaman akan shirya tsakanin ma'aura na farko lamirin ya hau kan alhakaman akan ittifaki su ya su akan abin da ya zama mafi alkhairi kaga da mirin yayi aiki wuri biyu kenan akan alhakaman. na uku in yuridu zawjani islahan yuwaffiqu Allah bayna zawjayn malamai suka ce abinda Allah yake nufi idan miji da matan suna da nufin a samu muwafaka tsakaninsu to Allah zai daidaita tsakaninsu ashe kenan hatta miji da matan su ma ana buƙatar a samu wato ikhlasi don haka dole ne zaman aure a gina shi akan tsoron Allah na hudu in yuridu zawjani islahan idan miji da matan suna nufin a samu gyara yuwaffiqillahu bainal hakamaini to Allah zai daidaita tsakanin wakilan da suka zo don su shirya tsakaninsu hatta ya amala bi salati zai zama to duk abin da wakilan suka tsaya to shine abin da zai zama maslaha gare su sai al-imam razi ya ce lamirin nan kaga ya hau kan bayanai hudu ya hau kan bayanai kashi hudu bayani biyu lamirin yana komawa kan al-hakaman bayani biyu lamirin yana komawa kan al-zawjan miji da matan bayan al-imam eh, rabiya fada haka sai ya ce wala shakka anna lafza muhtamilun li kulli hadhihi al babu shakka lafazin nan lamirin yana hawan duka bayanan nan da aka yi saboda haka dan hikimar Allah da yake alqur'ani Allah ya tsara shi da ilimi wato sai Allah bai bar bai bar ainihin ikhlasi ga gefe ɗaya ba sai Allah ya kawo mirin da yana ɗauke da ikhlasi akan miji da matan yana ɗauke da ikhlasi akan mutane biyu da suka zo kokarin shirye tsakaninsu wato wannan ya nuna maka duk abin da za ka yi na kokarin gyara aure in babu ikhlasi aikin banza ne saboda ka dole a samu ikhlasi ga matar a samu ikhlasi ga mijin a samu ikhlasi ga wakilan da aka turo na shirye tsakaninsu to saboda haka ita bayan da za a yi ka tsallake wannan ka'ida ka ce za ka yi wata hanya na sulhu ba zai yi ba saboda ka idan aka ce ma ai wani da wancan akwai sabani ka ce to maza a sanar da dangin su su turo mutane a zauna a kai to idan ka yi haka ka dace da sunan manzon Allah al-imam shafi'i wanda al-imam razi ya kawo bayanin a karkashin wannan aya yace al-mustahabbu an yab'atha al-hakimu adlayn wa yaj'alhuma hakamayn hatta sarkin gari ba shi da ikon shirya tsakanin ma'aura sarkin gari mai unguwa ba shi da iko ko Allah ya faɗa a cikin nan babu inda Allah ya ce mai unguwa ya shirya tsakanin miji da mata babu inda Allah ya ce sarki ya shirya tsakanin miji da mata ko malami la abinda kawai shari'a ta ce sarkin shi zai yi kokarin ya tura a samu wakilan da za su zauna da miji da mata amma ba shi ya zauna da su wannan babu inda shari'a ta ce sai ce wal aula an yakuna wahidun min ahlihi wa wahidun min ahliha yanda Allah ya faɗa a samu mutum guda daga dangin miji mutum guda daga dangin mace li'anna aqaribahuma a'rafu bi hadhihi ma min al-ajali saboda dangi sun fi sanin kaga yana daga ka'idar sulhu kana da ilimi akan idan aka ce an kira wakilai daga gidan miji da gidan mace waɗannan wakilai su riga sun san farkon auren saboda ka sun san matsalolin da auren ya samu da haka in sun zauna ba za su wahala ba Su riga sun san tarihin al'amura saboda ai danginsu ne duka shi ne abinda alimamun razi ya ce eh, li'anna a ƙaribahu ma a arafu bi hali ma min al'ajali ya fi a ce an kawo wani mutum na nesa saboda haka da aka samu matsala tsakanin miji da mata sai aka kira wani da Allah kai muna makwabtaka da kai da alama mutumin kirki ne zo ka shirya tsakaninmu da matan nan to in ya zo bai ma san ta ina zai kama ba matar dai ne ma taba sanin ta kaga magana ce za a dauko wanda za a daɗe ana yi amma idan aka ce an turo wakili daga dangin miji daga dangin mace sun fi sanin me ke gudana saboda haka lokacin da za a ɗauka wajen sulhun ma ba shi da yawa wato idan Allah ya yi hukunci ba ka samu hukuncin da ya fi na Allah inganci da kuma sauki Allah ka samu yabi ya ce wa ashaddu talabar lissalahi kuma idan aka ce an turo wakili daga dangin miji daga dangin mace su za su fi tsananin neman sulhu ba za su nemi abin da zai ɓata wannan auren Ba in kana ajnabiyyai jazza al-imam shafi'i ce to amma akan samu hali yanayi yanda neman wakili daga dangin mace daga dangin miji zai yi wahala za ka samu misali mutum ne da matarsa suna bariki auren kuma iyaye duk suna karkara aka samu matsala tsakanin su a nan to idan aka ce za a nemo iyayensu ko dangi daga can gidajensu kafin su zo su gyara auren wani gidali shi na limamu shafi ya ce a nan kaga saboda wannan larura babu laifi dan an samu wanda ke nesa wanda zai iya shirya tsakanin nan kaga kenan a larura a larura aka tsallake abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa amma matukar ba larura to haramun to ka'ida ta farko wato ta sulhu ita ce neman yardan Allah wanda ibn qayyim tawbiya ya faɗa sai ke ka'ida ta biyu Ya ce, wa huwa ya'tamidu ilma mai sulhu dole ya dogara da ilimi a littafin imamu Ya ce, wal huququ nau'an? abin da sa aka ce dole sai kana da ilimi saboda haƙƙoƙin kashi biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai hakkul adami akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin dan adam duk inda aka samu matsala tsakanin mutane idan za a yi sulhu za ka samu akwai haƙƙin Allah da aka taka a wannan sabanin da aka samu akwai hakki kuma na tsakanin su su yasu in ka san hakkin Allah ba to karshen ta sai kai sulhu akan warware dokar Allah Allah ka tare mu da ce fa haƙƙun lahi la madakala li kulli bi wajibi ne mu sani idan aka ce wannan haƙƙin Allah ne to fa babu sulhu babu wanda ya isa ya yi sulhu a bar dokar Allah babu shi duk abin da aka ce ma doka ce ta Allah to babu wanda ya yi sulhu akan a bar wannan dokar wa inna masulhu bayna al wa bayna rabbih fi iqamatiha sulhun da ke tsakaninka da Allah shine ka bi dokansa ba wani sulhun da za a yi wanda za a ce a daina aiki da dokar Allah la fi ihmalika wa li hadha la yuqbalu bil hudud saboda kai sa sulhu ba ta shafan haddi sulhu baya shafan haddi mun yadda a zauna kasa guda tsakanin musulmi da kafirai amma kar a yanke hannun barawo a waye ce a yanke hannun barawo ba Allah bane wannan sulhun dama can babu shi shirme ne babu sulhun da za a yi a kau da dokar Allah tabaraka wa ta'ala babu shi duk wanda ya wannan sulhun ma yana aikin banza ne shine abin da ibnu qayyim ke cewa idan har aka yi kokarin kawar da dokar Allah to wanda ke kokarin sulhun Allah ya ne mara albarka wannan ka'ida ce la'ananne ne duk wanda ke kokarin ya kawar da dokan Allah wannan dinan ne Allah ka tsare fala sulha fi tarki amri Allah wa rasuli ka'ida dole ne mu sani ba a sulhu a bar aiki da umarnin Allah ba a sulhu a bar aiki da sunnar manzon Allah to ina hujja a da mu koma suratul ahzab aya 36 Mai Allah yake wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina to kaga Allah ya kawo magana in dai mumini ne namiji ko mumina mace aka ce Allah ya yi hukunci manzon Allah ya yi hukunci Allah ya ce ma kana lahuma amran ba su da wani al'amari ya kasance wai an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim suna da zabi ai idan aka ce za a yi sulhu akan dokar Allah kenan kana da zabi ko babu sulhu akan dokar Allah dan baka da zabi in dai kai mumini ne baka da zabi akan dokar Allah da ta manzon Allah sai Allah ya karasa magana da cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa to ya bace bata mabayyaniya mabayyaniya ba a boye ba ma kaga kenan ba zai taba yiwuwa a yi sulhu a ce an daina aiki da sunnar manzon Allah ba wannan sulhun banza ne babu shi sau da ka an yi sulhu daga yanzu a daina kiran sallah a unguwan nan a a daina kiran sallah sunnar manzon Allah wallahi akwai unguwannin da sun yi wannan sulhu kuma za ka yi mamaki a Najeriya sun yi sulhu saboda za a zauna lafiya su kafirai ba sa son kiran sallah dan yana hana su barcin safe to ba sa tashi sai rana ta fito ladan yana damu to tun da za a zauna lafiya to a daina kiran sallah ya ce to a cire lasfika ladan din ma idan zai sai ya san sa hannunsa a bakin shi saboda kan dure ne da babu wannan sulhu a sunnar manzon Allah haramun ne musulmin ma da ya yarda ya yi sulhu a daina aiki da sunna ga abin da Allah ya faɗa wa man ya'fi Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina duk abin da aka ce ma sunna ce ko hukuncin Allah ne wallahi karka yadda ake an yi sulhu a daina aiki da shi idan ka yadda to da kai da su kun bace kun ga tafarki mabayyana Allah ka tsare mu kuma akwai misali wato idan aka ce ma ga dokar Allah da ita wannan doka babu zafi misali na farko shine hadisin al-Imam Bukhari da Muslim hadisin da Abdullah bin Zubair ya ba da labari Abdullah bin Zubair sahabi ne yana cewa baban shi shine Az-Zubair bin al-Awwam Az-Zubair bin al-Awwam shine mahaifin Abdullah bin Zubair baban shi sahabi ne babban sahabi Az-Zubair bin al-Awwam yana cikin mutane goma da annabi ya musu albishi da samun aljanna yana cikin manyan sahabban manzon Allah yana cikin waɗanda annabi ya kirga su kafin ya bar duniya ya gaya ma duniya waɗannan na yarda da su kafin annabi ya bar duniya sai da ya kirga su azubair bin al-awwam yana ciki to ya zamanto da yake shi al-muhajir mutumin makka ne hijira zuwa madina yana da gona gonar tana cikin gonar wani shi kuma musulmin madina ne al-ansar yani anna rajula min al-ansar qasama ibn zubair inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga rigima ta kaure tsakanin su akan wannan gonakin su sai shi wannan musulmin madina din ya kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi shirajil harra allati yaqulu bi an-nakhla idan ka san madina za ka ga akwai yankin da yake da wasu baƙaƙen duwatsu duwatsu ne marmara baƙi wurin mataccen wuri ne ta irin wannan yankin ya zama su suna da wannan gonakin kai ta fadama to fasul bari ibn hajar yana cewa al-murad biha huna masilul ma wato akwai rafi da ke wannan fadamar sai zamanto rafin ya ratsa gonar azubair bin awwam sannan ya iso gonar wannan musulmi madina don za ka samu misali kamar waɗanda suke noma rani waɗanda suke eh, lambu za ka samu rafi ya fi gonar wane kafin ya gangaro gonar wane shi da ya faru ke fakalar ansari shi wannan musulmin madinan gonarsa ita ce ta kake ƙasa da gonar azubai bin al'awwal gonar azubai bin al'awwal tana sama saboda karafi sai ya ji gonarsa kafin zai iso gonar wannan musulmin madina din saboda ka sai ce masa sarrihin ma a yamur ka bar rafin nan ya rika tafiya ka daina tsare shi ka daina tsare rafin ka bar shi ya ringa tafiya a zubair bin awam ya ce a ya za a ce rafi ya ji gona na bacci ya wuce ban gama ban ruwa ba to rigimar kenan da ta kawo su gaban manzon Allah sama inda nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo gaban manzon Allah shi wancan yana cewa kar a tsare wannan rafin magudanar ruwan a bashi saboda haka ya zama to yana wucewa kawai shi kuma azubair bin awam ya ce la rafi magudanar ruwa ya bi ta tsakiyar gonarsa ya za a yana ganin rafi ya bi gonarsa sannan ba zai tsare shi sai ya ga mugan ruwa ya take ba lokacin da suka yi so ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma azubair bin al iski ya zubairu thumma abdi kai azubair bin al ka fara ban ruwan gonarka idan ka gama sosai ka sake ruwan ila jarika ruwan sai gangara ga makwabcinka to kaga ba abin da shi wannan musulmin madina yake tsammani ba ke shi yana cewa a bara ne ya ta tafiya kawai To daga kada azubairu ya tsare kuma ga shi manzo Allah ya ce azubairu ya tsare wato wannan ruwan ya gama ban ruwan sa sannan sai ya saki a lokacin da manzo Allah ya faɗi haka fa ansari sai shi wannan musulmin madina ya fusata saboda hukuncin da manzon Allah ya fa kana sai yake au an kana ibna amlatika ai saboda dan babarka ne shi yasa kai wannan hukunci kaji abin da ya gaya manzon Allah saboda shi Abdullah bin al-Awwam dan babarka ne saboda Abdullah bin al-Awwam mahaifiyarsa ita ce Safiya bint Abdul Muttalib Safiya bint Abdul Muttalib yar Abdullah bin Abdul Muttalib wanda shine mahaifin manzon Allah kaga da mahaifiyar Zubair bin al da mahaifin manzon Allah baban su daya shine Abdul Muttalib wato suna dan mace da dan namiji shi manzon Allah yana dan Abdullah shi kuma Zubair yana dan Safiya da Safiya da Abdullah baban su guda shine Abdul Muttalib saboda haka sai wannan musulmin Madina yake cewa ai abin da yasa kai wannan hukunci ai saboda dan babanka ne shi yasa kai wannan hukunci ka duk kalmar da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan sai shi Abdullah bin Zubair ya ce fa talawwana wajhu rasulillah sai fuskar manzon Allah launin ta canza saboda an danganta shi ga zalunci a danganta son kai son zuciya ga manzon Allah wanda ba karamin laifi ba ne da fuskar manzon Allah launin ta canza sai annabi ya ce iskiya Zubair to Zubairu ka je ka yi ban ruwan gonarka sun ba a sannan karka kashe ruwan ka tsara ruwan idan ka tsara ruwan hatta yarji a ilal jabir har sai ruwan ya cika gonarka ya koma katanga idan ya koma katangar yamma to sai ka sake wannan ruwan ne ka gama ba Allah ya hukunci biyu a lokaci guda a zubair bin al-awwam yake wallahi na rage da Allah inni la ahsibu hadhihi al-aya nazala fi dhalika a dalilin wannan magana ta wannan musulmi madinan Allah ya saukar da aya ta 65 ta suratul nisa'i fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دليل وان رجما وتتسع الله يتوكد وان آية في سورة النساء الله يقول فلا وربك فدوبة تركيز Allah ya ce ina rantsuwa da mahalicinka ya kai Muhammad la yu'minuna ba sa zama masu imani masu cikakken imani hatta yi haƙƙin muka fi ma shajara bainahu sai sun mai da kai ne mai hukunci game da abin da ya auku tsakaninsu ya zama kai za ka yi alƙalanci sun mala ya fi alfusihim harajan min ma har yanzu dai ko da kayan da manzon Allah ya hukunci baka tabbata mai cikakken imani ba sai an waye gari a ranka ba ka jin kaikayi game da hukuncin manzon Allah Kato, ko da ka yarda a yi hukunci shari'ar musulunci ko da ka yarda da hukunci da shari'ar musulunci baka tabbata mai cikakken imani ba sai an waye gari a zuciyanka babu kaikayi wanda in ka duba har yanzu akwai musulmin da yana shakkan a ce ai an kama barawa an yanke hannunsa ai an kama masanaci an jefe akwai musulmi da ɗimbin yawa waɗanda suke ganin wannan hukuncin bai dace ba to wallahi imani bai riga ya same su ba shine abin da Allah ya faɗa summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita imani bai samuwa sai a cikin ranka ba ka samun kaikayi ba ka samun kunci game da hukuncin manzon Allah idan aka ce ma annabi ya yi hukunci an wa ba'atan kuma a ranka ba ka jin gaigayi Allah ya ce wa yusallimu taslima su mika wuya to a wani lokaci suke tabbata masu imani shine sai Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum da za mu wajabta wa mutane ku kashe kawunan misali da Allah zai saukar da wannan doka ya ce to daga yau ga hukuncin Allah kowa ya kashe kansa ko Allah ba shi da ikon yawa na hukuncin kaga kenan wannan hukunci za ka auna da kokolwa idan Allah ya ce ko kashe kawunan ku za koma suna aunawa da kokolwar su akan ka wannan hukunci ake kuma daga Allah la la ba za a yi a wisar dunin diyari a wisar dunin diyari ko Allah ya hukunci cewa daga yau kowa ya bar gidansa ya bar gidansa Allah ya hukunta wannan Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum babu wanda zai fi wannan hukunci sai kaɗan daga cikin mutane Allah ka samu na cikin kaɗan sai Allah ya ce walau annakum fa'alu ma yu'azuna bihi da dai mutane za su aikata abin da ake musu wa'azi su yi la kana khayran lahum da shi musu alkhairi wa ashadda tasbita kuma shine abin da zai fi tabbatar da imani a zukatansu wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma lallai da za mu ba su wani lada mai girma daga wajenmu wala hadainahum siratan mustaqima kuma lallai ne da za mu shiryar da su ta farki madaidaici wanda ƙarshen al'amari abinda Allah yake tabbatar mana ba ka samun shaidar tabbata akan tafarkin Allah madaidaici sai ka yarda da hukuncin Allah da na manzon ba yadda ba a yi a ce wani shiryayye ne wallahi sai ka yarda da abin da Allah ya faɗa da wanda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne wallahi mutane na nan da yawa waɗanda suke faɗa da sunnar manzon Allah a yanzu haka da dama idan aka ce ma ai manzon Allah ya ce ku yi aure ku haye yaba a ce kai aba kare yara su ta bara a gari kuma musulmi ne mutum nawa ke da wannan ra'ayi manzon Allah ne ya ce ku yi aure ku haye yaba sai kuma yana haunawa da hankalinsa musamman saboda ai turawa ba su yin haka da shi ba bature daga matarsa guda 'ya'yansa biyu sai kare ko ya za a yi a ce kuma mu mutum ya zauna ya yi ta haihuwa ka ji abin da Allah ya tabbatar saboda haka ka tabbata shiryayye wallahi sai ka ji Allah da mulbashi shi ne Allah ku ke faɗa wala hadainahum idan aka ce wala hadainahum sharadi ne in ba su yi haka ba ba za mu shirye da su siratan mustaqima ba farki madaidaici wanda kake karantawa a lokacin da kake karanta fatiha kana sallah hadisin yana sahihul bukhari babu sakaril anhari akwai babin da imam bukhari yayi saboda bayani akan abin da ya shafi lambu yanda ake raba gardaman wato abin da ya shafi gonaki hadisin yana sahihul muslim babu wujubi ittiba'ihi sunan babin kenan babu wujubi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam babin wajibi ne abin manzon Allah zai kawo hadisi na 2357 shine wannan hadisi Ibn jurai ibnu jurai uh, wanda ya rawaito hadisin ya ce to lokacin da wannan abin ya auku tsakanin azubair bin al-awwan da wannan musulmin madina sai ce faqad daratil ansaru wan nasu musulman madina dama ana son a ji wata sunnar annabi duk gari in ya waye kowace rana to jama'a tambaya suke wata sunna muka samu a yau sai ga labari ya yazo a garin madina ai ga abin da ya faru musamman saboda allah ya saukar da aya saboda ka ai sai musulman madina da yake manoma ne musulman madina suka ce a'a mun samu doka game da raba gardamar lambu raba gardama da take tsakanin manoma wato ga abin da manzon Allah ya faɗa saboda haka tun da annabi ya ce a hukuncin da ya yi na ƙarshe a zubair bin al-awwam idan ya gama ban ruwa kada ya sake rafin kada ya sake magudanar ruwan sai ruwan ya cika gonansa har ya isa jikin bango manzo Allah ya ce to sai ya sake to sai suka fara komawa ana lissafi ana kiyasi kaga sai aka fara aiki da ilimi fiqh a maimakon ma su zo su tambayi manzon Allah ya zama su da kansu suna imantawa suna kiyasi game da abin da manzon Allah ya faɗa wato cewar manzon Allah iski sun mahdif hatta yarji a ilal jafir kai ban ruwan gonarka bayan ka gama ban ruwa sai kuma ka tsare ruwan har sai ruwan ya cika gonarka ya isa katanga wato ya isa dangar gonar wa kana kadalika saboda haka da manoma suka taru musulman madina sahabbai suka kimanta sai suka ga ashe abinda manzo Allah yake nufi idan Abubair bin al awwa ya gama ban ruwa kare sake gona kare sake ruwan magudanar ruwan kare sake sai ya ya ya ruwan sai ya cika lambunsa al-ka'bayn sai ya kai har zuwa idanun sawunsa gonar sai ta malala da ruwa yadda mutumin da yake cikin gonar ruwan ya iso ga idanun sawunsa musamman sai ya sake ruwan shine abin da manzon Allah ya hukunta kuma wannan shine abin da Allah ya yarda da shi wanda shine haƙƙinsa al-imam an-nawawi da yake sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i na 15 shafin 495 yace qaddarahu ulama wa an yaktafi al-ma'u fil ardi kulliha malamai sun kimanta cewar abinda annabi yake gaya ma abubuwar bin awam shine ya tsare ruwan gona har sai ruwan ya cika gonan kullaha baki dayanta ruwan sai ya ba mai ko'ina hatta ya tallaka abu rijilin insan idan mutum yana cikin gonar sai kafarsa ta jike zuwa idanun sawun shi wato abinda manzon Allah yake nufi falisahibil abdul ula allati talil ma'a dokar Allah ita ce idan akwai gonaki sai zama rafi ya ratsa tsakaninsu wanda rafi ya fara bin gonarsa hakkinsa ne sai gonarsa ta jika kafin na gaba da samu wannan shine hukuncin Allah sun mai yusulhu ila jarihin ladhi wara'a sannan sai ya buɗe ruwan ruwan sai ya gangara ga mai gona ta kasa wannan hukuncin Allah saboda ai shi ke da gona ta fari saboda haka hakkin moran wannan ruwa yana kansa fiye da wani wa kana zubair sahibul ard al-awwal wannan hukunci da annabi ya yi sai zama az-zubair bin al-awwal shine gonar da take sama kaga shi ke da hakkin ya jika gonarsa kafin ya sake rafin wato magudanar ruwan ya daga gonar da take kasa fa adalla alaihi rasulullah wanda wannan shine isharar da annabi ya mana da da umarnin da ya masa wato da farko a lokacin da suka kawo ƙara lokacin da suke gardama suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya yi hukunci zaka ce ai hukunci biyu manzon Allah ya yi wato hukunci na farko da manzon Allah ya yi ya ce ma abzubairu iski shay'an yasiran duna kadiri haqqita wanda shine dama sulhu sulhu shine a ne haƙƙi ya rage saboda wani ya samu wanda shine sulhu saboda haka lokacin da aka zo da gardama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma Zubair asali hakkin ka shine gonar ka sai ta jika kafin mai gonar kasa zai samu amma saboda a zauna lafiya idan ka dan yi ban ruwa sama sama ka take ruwa saboda mai gonar kasa din shi ya samu kaga wannan hukunci na farko da manzon Allah yayi wato sassauci ne saboda sulhu ba shi ne asalin hukuncin da ya kamata a ce ainihin manoma suna rike da shi ba amma tun da an samu gardama tsakaninsu sai manzo Allah ya nemi Zubair ya rage hakkinsa saboda wancan ya samu don a zauna lafiya wato sun ma'arfihu ila jarika idlalan ala Zubair ولعلمه بأنه يرضى بذلك فهو ya الله zubairu سني الزبير زي يرضى الزبير من الأول zai yarda da hukuncin mazan Allah. wa yi al-ihsan ila jarihi kuma zai fifita hukuncin da manzon Allah ya yi na a kyautata wa makwabci falan ma kala jaru ma kala amma duk da wannan hukunci da manzon Allah ya yi shi wancan al'ansari bai san cewa hukuncin farko da aka yi masu sauci aka mar ba sai ya faɗi maganar da ya faɗa da ya faɗa shi da sai manzon Allah ya dawo asalin hukunci na fari ya ce to da mun yi ma sauki ne don asali haƙƙin al ne sai gonarsa ta jika kafin gonarsa za ta samu amma ni na ce idan ya yi ruwa kaɗan ya kyale gonar ya kyale ruwan ya gangaro gare ka saboda a zauna lafiya amma tun da ka ce na yi son kai bari a koma ga hukuncin asali na fari hakkin azubair bin al-awwam shine sai gonarsa ta kika kafin ta ka samu kaga kenan jayayya da ya da Allah sai ya jawo matsananin hukunci da a ce ya bi abin da manzon Allah ya faɗa da daga baya zai gane saboda daga baya za a gaya masa ai hukuncin Allah ne eh, amma Allah ya sassauta saboda a zauna lafiya tsakanin da shi sai al-Imam Nawawi ya ce to anan wannan magana da musulmin madinan nan yayi walau sadara mithlu hadha al-kalam الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته إلى هوى a samu wanda zai danganta manzon Allah ga son kai da zaran mutum ya faɗi haka ta na kafira, ya kafirta idan a yau aka samu haka da zaran mutum ya danganta son zuciya ko son kai ga manzon Allah to yana kafirta wajen ala ka'ilihi a kamun mustaqim wanda ƙa'ida ne duk wanda ya ce manzon Allah yana son kai a yau to wannan mutumin hukuncin ridda ne a kansa ba a izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yajibu qatluhu bi sharti saboda ka kisan sa wajibi ne idan an kafe mar hanzari wato idan babu jahilci babu tawili da sauransu wa inna ma tarakahu annabi zaka ce to me yasa annabi ya bar shi bai kashe shi ba sai al-imam an-nawawi ce annabi ya kyale shi ne li'annahu kana fi awwal al-islam yata'allaqu an-nas saboda shi manzon Allah lokacin da ya hijira zuwa Madina kokari yake ya haɗa kawunan musulmai gaba ɗaya. su kansu mutanen madina akwai rigingimu tsakaninsu sun ɗau shekara da shekaru suna yaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa madina ya katse wannan sabani da ke tsakaninsu idan annabi ya taho kuma sai ya zama so yana kashe mabiyansa kaga wannan rigimar za ta dawo sabuwa saboda haka yasa manzon Allah bai kashe shi bai hukuncin kisa akan shi ba kuma shi ma Abdullah bin Zubair da ya bada labarin kaga bai faɗi sunan wannan musulmin madinan da hakan ya faru da shi ba to ibnu hajar yake shi ma haka ya faɗa a sharhin da yayi ma sani bukari wa fathul bari mujallal biyar shafi na 48 zuwa da tara yace wannan hadisin ya nuna mana yadda aka yi sulhu wato sulhu baya yiwuwa ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amarahu awwalan an yusamiha bi ba'd haqqihi ala sabil as da farko lokacin da aka zo gaban annabi da wannan rigima shi manzo Allah ya nemi Az-Zubair bin al-Awwam idan yayi ban ruwa kadan ya sake ruwan saboda sa ya samu me yasa manzo Allah ya wannan hukunci Ibn Hajar yace ala sabil sulhi saboda sulhunta sabani da ya auku tsakanin shi da makwabcinsa kaga wannan ya gwada mana cewa shi sulhu yana yiwuwa ne wato ta tsayawa da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala amma idan ya shafi hakkin dan adam kamar yadda ibnu qayyim ya faɗa wannan hakkin ana neman mutum ya sassauta saboda a zauna lafiya wanda shine sulhu al-imam al ya yi shafi ga wannan hadisin nan kamar yadda ibnu hajar da al-imam an-nawawi suka gabatar wato yana nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin da yayi na fari ya yi hukunci ne akan tafarki na sulhu saboda ya sulhunta tsakanin asubair bin al'awwa da wannan wato makwabcin nasa musulmin madina a zamanin na umar allah ya kare yadda ta gare shi wato lokacin na umar yake halifa ya yi aiki da wannan hukuncin na manzon allah wanda hadisin yana littafin muwasa bi sanadin sahih isnadin hadisin ya inganta yana babul qada'i fil marfiqi hukunci da annabi yi game da wato rigingimu na gona hadisin yahya bin umara wanda tabi'i ne yahya bin umara ya ba da labarin wasu sahabban manzon Allah mutum biyu abdahak bin khalifa al-ansari bin khalifa al-ansari sahabi sannan muhammad bin maslama al-ansari shi ma sahabi ne kuma dukkan su musulman madina muhammad bin maslama yana cikin manyan sahabbai yana cikin manyan sahabban annabi mazauna madina kuma idan ka kirga sahabbai da suke da suna muhammad baya ga shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato cikin sahabban annabi akwai masu suna muhammad to babu wanda ya fi yawan shekaru a cikinsu kamar muhammad bin maslama babban mutum ne sunansa shi ma muhammad bin maslama to ya zama to suna da gonaki a garin madina da shike mutanen madina manoma ne abbas bin khalifa al'ansari, ansari arada an yamurra yani bil khalil fi arzi muhammad bin maslama yana son ya biyo da rafi shi kuma inda matsalar take wato suna da gonaki ne saboda haka muhammad eh, shi abba hasibin khalifa al-ansari yana so ya jawo ruwa idan ya jawo ruwa ya kawo gonarsa wannan ruwan ba zai iso gonarsa ba dole sai ya bi gonar muhammad bin maslam to kaga nan inda rigima ta ke yana so ruwa ya iso gonarsa kuma ba hanyar da ruwan zai iso gonarsa dole sai ya bi ta eh, gonar muhammad bin maslam fa kana lahu bahaku sai shi abbahaku ya ce ma yana bukatar kamin izini zan tona wato hanyar ruwa wanda zai jika cikin gonarka sai ce a'a ban yarda ba ban yarda ka tona wani hanyar ruwa a gonana ba sai ya ce mar lima tamna'u ne me yasa ka hana ni in tona magudanar ruwa wanda zai fito gonarka wa huwa laka manfa'a wanda in ya zo ka gonarka din kai ma za ka amfana ai tashrabu bihi awwalan sannan kuma kana da riba ta farko don a hukuncin manzon Allah wanda gonarsa take sama shi ke da hakkin amfana da ruwa kafin mai gonar kasa kaga kenan a ka'ida ma ta sunna kai take da damar ka fara moran wannan ruwan kafin ni mora fa aba muhammad muhammad bin maslama ya shi da yaki saboda ka fi shi abba ya kawo kara wajen sayyidina umar bin khattab wanda shine halifa Fada a umar sayyidina umar sai ya kira su ga muhammad bin maslama ga kuma abu bin khalifa al-ansari fa'amarahu an yi kalliya fadilahu lokacin da suka haɗu a wajen sai na umar sai sai na umar ya ce masa ka rabu da abba haku ya tsaga wato hanyar ruwa ta gonarka fakala muhammad sai muhammad bin maslama ya ce da ban yadda ba sai sai na umar ya masa tambaya irin wanda shi abu haku ya mara ya ce lima tamnahu a kasa ma ya fa'uhu me yasa ka ka hana ɗan'uwanka uwanka abinda zai amfane shi dan uwanka ne musulmi ruwan nan idan ya jawo zuwa gonarsa zai amfane shi sannan kuma wa huwa laka nafi'un kai ma za ka amfana da wannan ruwan taskin bihi awwalan wa akhir kai ke da damar ka fara ban ruwa kai ke da damar kare ban ruwa wa huwa la yaduruka sannan kuma duk da haka ma dan an biyo da rafi ta gonarka hanyar ruwa ta gonarka wannan hanyar hanyar ruwan ba zai cutar da kai ba wato ba ba ta inda kake da asara me yasa kake sai Muhammad bin Musulama ya ce la wallahi ai na ma rantsa da Allah ni ba zan yadda ba ba fa zai bi ta gona na da wannan hanyar ruwan ba sai na Umar ya ce to wallahi la yamurranna bihi walau ala batnika sai na umar ya ce wallahi sai ya jawo hanyar ruwa ko da kuwa a kan tumbinka ne duk sai na umar ba gonarka ba inda tumbinka ne sai an jawo hanyar ruwa ta kansa duk sai na umar me ya sa saboda wancan hukuncin manzon Allah ne saboda haka sulhu bai yiwuwa a bar hukuncin manzon Allah wanda hadisin yana irwa galil shine hadisi na 1427 ah, malamai suna cewa ba a samu wani sahabi da yayi inkarin abin da sayyidina Umar yi ba fa kana ittifaqan minhum ala zalika saboda ka sai zama kaman duk sahabbai sun yadda da hukuncin da sayyidina Umar yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah sai mu dawo hadisi wa radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara yadda ta gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yamna'u jarun jarahu kada wani makwabci ya hana makwabcinsa riwaya ta al-imam ahmad yace la yamna anna jarun jarahu akwai tauhidi la yamna jarun jarahu kada wani makwabci ya hana makwabcinsa an yagriza khashabatan wato ya soka ice ya soka ice fi jidarihi a jikin kagonsa a jikin bangonsa wanda wannan ya taho da lafuzza kashi biyu nan ya taho da al-ifrad amma a sahihul ya taho da jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ya gariza khashabun an ya gariza an ya gariza khashaban fi wanda wannan ya taho al-amiri na jam'i wato ba daidai bane makwabci ya hana makwabcinsa ya soka wani ice a jikin bangonsa wato kai ne kana da makwabci kana da bango kana da katanga wanda wanda yana faruwa za ka samu wanda ya riga fara gini shi wanda za ka samu ya yi katanga mutumin da ya zo na gaba ya mallaki fili kusa da naka kaga ai ba zai wani katanga kuma ba wannan katangar taka ta ishe shi to shi kuma yana da bukatar ya dora ka akan ka. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka hana shi wannan hukunci ne na mazan Allah amma ka gani a lokacin da Abu Hurairah yake karanta da wannan hadisi su mutanen Madina ba su aiki da wannan hukuncin saboda haka lokacin da ya karanta da wannan hadisi sai su suna kau da kai suna ganin wannan hukunci ya yi tsanani Abu ثم yallahu أبو shi ne Abu عنه شين أبو هريرة سيأتي ما لي an ha مؤرضين waya aka yi nake ganin kun kau da kai ga wannan kalma me yasa nake gani kuna kau da kawunanku mu'ribin kuna kau da kawunanku anha ga ainihin magana da ne muku eh, abu eh, huraira ya wallahi na rantse da Allah la'armiyan na biha baina aktafikum sai na jefa wannan kalma a tsakanin kafadunku ko da ba saboda maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan littafin na yanzu abuwa al'imamu shaukani mujallar na biyar shafin ɗari uku da goma al'imamu shaukani ya ce abinda abu da yake nufi Wani ma'ana la'afuru khanna biha baina jama'atikum wannan hadisin da na karanta na ga alamar ba ku san shi to wallahi sai na yi ta ihu duk inda kuka taru sai na karanta hadisin nan wala aktumuha abadan ba zan koya hadisin manzon Allah ba har abada wato ko da ba kwa so sai na faɗa saboda hukuncin manzon Allah a littafin al-muslim ma a ashkala wato sharhin Abu da abbas al-Qurtubi a juz'i na 1529 yake wa hadha al-qawl minhu inkarun alayhi wannan kalmar da Abu Hurairah ya faɗa yana inkari ga mutanen da yake karantar da su wannan hadisin لما ra'a منهم al-i'rab ما سمعوه ma سبب لو lokacin da Abu Hurairah karanta hadisin waɗanda ke gurin sai magana ta musu nauyi saboda haka suna kau da kai saboda hukuncin ba shi ake aiki da shi ba a wannan lokaci wa zalika annahum lam yuqbilu domin idan kana karanta abu idan mutane ba su san abin za ka iya ganewa lokacin da abu huraira yake karanta wannan hadisi sai zamanto suna kau da kawunan bal ba a ru'usahum sai suna sun ku da kawunan su da in ka duba riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisin ya zo a sunan Tirmidhi riwaya ta al-Imam Tirmidhi haka nan ma ya zo a sunan Abi Dawud fa nakasu ru'usahum fa afaqu ru'usahum sai suka sun ku da kawunan su lokacin da Abu Huraira ya karanta da wannan hadisin saboda haka yasa Abu Huraira sai ya gane ai hadisin ba ba su so maganar da ta zo a cikin hadisin ba wannan dalilin yasa abu hurairah yake cewa ah, wallahi zan jefa wannan hadisin a gare ku a tsakanin kafadin ku wato a ko ina kuka zauna sai na jefa muku wato wannan hadisin ko da ba ku yace muttafaqun alai hadisin al-Imam Bukhari da Muslim sun daidaita wajen riwayarsa yana sahihul Bukhari akwai baji musamman al-Imam Bukhari yayi akai la yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabahu fi jidari sunan babin kenan sai ka hadisin Abu Shi shine hadisi na 2463 haka nan al-Imam Muslim ya kawo shi ma babin da yayi ma hadisin kenan irin babin al-Imam Bukhari babu garzil khashabi fi jidari jari a huda kago na makwabci makwabci ya fasa katangar makwabci saboda zai sanya wani ice saboda zai dora jinka akan katangar misali hadisun yana littafin muwatta yana sunan abi dawud fa nakasu ru'usahum fa qala mali rafin a arabtum a riwaya ta alimam abu dawo lokacin da abu da ya karanta da hadisun sai sai waɗanda ke gabanta, wato suna sun fiye da kawunan su shine abu ya yace me yasa nake ganin kuna kau da kawunan sannan akwai wata riwaya da yake cewa fa nakasu eh, wato riwaya ta imam abu Dawu, a riwaya ta imam ahmad bin hanbal falamma haddathahum abu huraira bizalika fa'aqa'u ru'usahum a lokacin da abu huraira ya karanta musu wannan hadisi sai suka sun koyar da kawunansu haka nan hadisin yana sunan da tirmidhi babu ma ja'a fi rajuli yaqa'u ala ha'iti jarihi khashaban wannan hadisin ya zo da lafuzza da yawa hadisin ya zo da lafuzza daban-daban wannan lafazi guda ne cikin lafuzan hadisin daga cikin lafuzan da hadisin ya zo da su akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa li jarin an yamna jarahu an yaba a'wadahu ala jidarihi kaji wannan lafazi wanda yana kama da wannan lafazin da muka karanta laisa li jarin an yamna jarahu makwabci ba shi da ikon ya hana makwabcinsa an ya ba a da ku ya dora kamar misali a ce katako ala a kan katangansa kaga a wannan lafazi lafazin da ya zo cikin wannan hadisin an ya gariza ne ya huda katangar shi ne ya gariza a ce ya soka ice a jikin katangar ko yahuda duk yana ɗaukar ma'anar ya gariza amma ya zo da wani lafazi ya ba a da'awa da ku ala jidari ba ka da ikon ka hana makwabci ya ɗora icen kansa a kan katangarka maza Allah ke baka da iko a wata riwayar kuma annabi ya ce an ya ba a juzu'a a wata riwayar ya ce an ya gariza kashaban maimakon eh, kashaban wanda shi ne ya zo da lafazi da jami yana sahihul bukari a wani lafazi ya ce a farafa kashabin ba daidai ba ne ka hana makwabcinka ya ɗora ainihin toliyar wato jinkansa a kan katangarka wa hadiyar alfaf jami'uha tuwabbihu annahu jam wanda yana nuna cewar ba wai eh, ice guda ɗaya ake nufi ba ba ka da ikon hana makwabci ya ɗora jinkansa ma akan katangarka wanda shi ne abin da mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam anan masu sharhin hadisi da farko al-imam al-khattabi rahimahullah wanda al-hafiz ya kawo cikin umdatul a mujallal na goma sha uku shafi na goma معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به رابين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم wanda wannan yana cikin fassarar da malamai suka yi wato lokacin da abu hurairah yake cewa me yasa nake gani kuna kau da kai da nake karanta muku hadisi wallahi zan jefa ta a tsakanin kafadunku ya faɗi haka ne saboda lokacin yana da ƙarfin mulki domin kamar yadda ya cikin fatul bari mujallar na biyar shafin dari da talatin da ɗaya haka na umdatul tsari ibn hajjar yana cewa abu huraira inna ma kana madina niyabatan zamanin da marwan yake gwamnan madina marwan bin hakan sai ya nada abu huraira yakan nada shi lokuta lokuta a matsayin kantomansa akan madina saboda haka a lokacin abu huraira mai mulki ne a madina da ya faɗi hadisin sai suka kau da kai yake to wallahi ina iya ina amfani da karfin mulki sai na tilasta ku kun yi aiki da sunnar manzon Allah wato shine yake nufin da cewa zan jefa hadisin nan a tsakanin kafadun wato zan tilasta ku sai kun rike wannan hadisin na manzon Allah wa illa falau kanu sahaba wato waɗanda annabi eh, Abu Hurairah yake magana da su ba sahabbai bane eh, yana magana ne da wasu mutane waɗanda ke karatu wajensa wato kamar tabi'ai kenan waɗanda suka yi zamani da shi a littafin tuhfatul arwazi mujalla na shafi na 487 game da sharhin wannan hadisin wa hamala ba'dhum al-hadith ala ma idza taqaddama kaddama al-jari ta fashin hukuncin wannan hadisin wato abin hadisin ya tabbatar da mu ya tabbatar mana anan shine matukar tana makwabtaka da mutum kana da katanga to karka hana shi ya yi amfani da katangarta to amma akwai sharadi sharadin ne idan ya nema idan bai nemi izini ba tana da damar hana shi saboda akwai daga cikin lafuzan hadisin wanda riwayar da ta zo a sunan abi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ta'azana ahadukum akahu idan wani daga cikin ku ya nemi izinin dan uwansa makwabcinsa idan ya nemi izinin makwabcinsa akan zai dora jinka akan katangarsa ko zai huda katangarsa zai sanya wani ice ko zai wani abu wanda ya shafi maslahar gidansa sai manzo Allah yake karku hana shi kaga annabi sai da yake idan ya nemi izini saboda ka idan mutum bai nemi izinin makwabcinsa ba sai ya taba katangarsa kaga makwabcin yana da damar wato yayi rigima da shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya ce sai idan ya nemi izini a riwaya ta al ahmad manzo Allah ce man sa'alahu jaruhu wanda makwabcinsa ya roƙe shi ka yi haƙuri zan yi amfani da katangarka haka da ya zo ta riwaya ta al-imam ibn hibban kaga ya nuna cewa idza taqaddama al-isti'zanu lam yakun lil jari al-man idan makwabci ya nemi izini to kada makwabcinsa ya hana shi la idza lam yatakaddam amma idan makwabci bai nemi izini ba kawai kana dawowa gida sai kaga makwabci ya dora jinka akan katangarka kana da damar kai korafi a ah, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci ne wanda ya akan zaman tare tsakanin makwabta dan imam nawawi yace inda malamai suka samu sabani akai shine shin wannan hukuncin wajibi ne ko kuma mustahabi ne wanda al'imamu shafi al'imamu eh, malik su suna ganin mustahabi ne ba wajibi ba ne wato idan makwabcinka ya nemi ya ɗora wani abu akan ka takkaka kana da damar ka hana wato wannan kwaɗaitarwa ne annabi ya yi amma al'imamu abu hanifa yana cewa la wannan wajibi ne kuma shine zahirin hadisi haka al'imamu ahmad shi ma ya faɗa wato wannan hukuncin da annabi ya yi a nan ba mustahabi ba ne wajibi ne idan dai makwabci ya nemi izininka zai yi amfani da katangarka kan maslahar da za ta shafe shi to bai dace ta hana shi ba wato wajibi ne walau ta da eh, eh, eh, abinda yana daga cikin hujjar da wasu malamai ke badawa da a ce wajibi ne ai da mutane suna aiki da shi kafin abu hurairai faɗi hadisin amma sai ya zama to lokacin da ya faɗi hadisin sai mutane na kau da kai shine abu huraira yake fusata yana cewa zai jefa wannan kalmar gare su ko da ba sa so kaga ya nuna cewar ba sa aiki da wannan hadisin a lokacin da shi yake magana da su wannan yana cikin dalilan da yasa al-Imam Malik yake ganin ba dole bane Ibn Hajar yana cewa abinda zahirin hadisi ya nuna shine wajibi ne saboda an samu wasu dalilai wadanda suke nuna ishara akan cewa abin wajibi ne abin ya faru tsakanin wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan mahallul wujuh inda man qala bihi an yahtaji ilayhi aljar da farko makwabci ya nemi izini tukuna na biyu ko da ya nemi izini to a samu akwai buƙatar hakan ba son zuciya ba don za a iya samun mai son zuciya ka yana jikin na? sannan kana da isasshen filin da za ka yi kicin amma sai ka bar wannan fili sai ka taho katanga na ya kaso da jinka saboda ka sai kai kicin aure. kaga akwai son zuciya wanda shine abin da ibnu hajar yake cewa ya kamata a samu akwai buƙatar hakan larura ce ta sa za ka taɓa katangar makwabcinka kafin nan yake zama wajibi ga makwabci ya kyale ka wala ya bau alaihi ma ya tadarrabu bihi mali sannan sharadi kada mutum ya kawo abin da zai cutar da makwabcinsa akai ولا لا يقدم على حاجة المالك ولا فرق بين أن يحتاج في وقف الجزء إلى نقب الجدار أو لا كودا كاكي مسلم زي هودا كتنجر على فضيلة فرقونا حديث كما نجد cikin بلوغ المرام dan akwai bukatar da za ta sa a fasa katangarka a huda sai ce to idan dai za a toshe to wannan babu laifi amma inda zai huda katangar sai ya barta ya a samu kafa tsakanin gidanka da gidansa wannan kuskure ne saboda haka ba za ba a baka damar ka cutar da makwabcinka akan hakan ba wanda anan zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi ne saboda haka yasa malamai suke cewa mafi yawan malamai suke cewa wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato ya yayi ne akan haƙƙin makwabtaka hakkin makwabtaka akwai abin da makwabcinka idan ya nemi izini baka da damar ka hana shi wanda shine abin da zahirin hadisi yake ishara kai hadisin yana sahihu sunan ibn Maja hadisi na dubu da da dari tara biyar la yamna'u jarun jarahu an yagriza khashaban maimakon khashabatan fi jidari hadisin ka shafin qina mujallal na biyu. malamai suka ce wa kaza hukumu jidarin masjidi kuma ko da katangar ta masallaci ne kamar misali masallacin juma'an nan muna da katanga da ta zagaye sai zama to wani yana buƙatar yin amfani da wannan katanga ya tsora wani abu a kai idza lam yumkin jarhu tasqifun illa bi wadi khashabihi ala alayhi makwabcin masallaci ba shi da hanyar da zai yi jinkan illa dai ya amfani da katangar saboda ka kaga kenan zai amfani da wannan katanga gefen can ya zama to daki da ka ce jaza bila barani daidai ne ko da gudun masallaci ne daidai ne matukar dai ba zai cutar da masallacin ba in dai babu cutarwa babu laifi a kai wato wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo yana mana ishara ne da cewar idan an samu hukuncin manzon allah babu sulhu a kansa matukar akwai hukuncin Allah ko hukuncin manzon Allah to babu su biyayyar ka ga hukuncin Allah da na manzonsa shine zaman kalabiya saboda ka sulhu baya warware hukuncin Allah da kuma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaida ta uku wato shine talabu ribal khatnaini idan za ka yi sulhu shine ka nemi yardan masu jayayya ka nemi yardan masu husuma akan wannan ne yasa ibn hajar ya kawo hadisi da zamu karanta na karshe ce wa an abi humayd as-sa'idi radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu humayd as-sa'idi Allah ya kare yadda gare shi mun yi magana akan abu humayd din nan wanda an samu sabani game da ainihin sunansa saboda sa tarin jaya har ya zama ma an manta asalin sunan shi abu humayd abu humayd haka aka fashi shi a cikin sahabbai ana cewa sunansa na asali abdurrahman bin amrin wasu na cewa al bin sa'd bin malik amma la shakka abu humaydin yana cikin masana malaman fikihu daga cikin sahabban manzon Allah wato hatta a tsakanin sahabban annabi abu humaydin malami ne saboda ka za ka ga wasu hadisansa tamfar fatawa yake yi jabir ka duba ilimin jabir amma duk da haka yana karatu wajen abu humaydin jabir sahabi ne amma yana karatu wajen abu humaydin sa'idi haka nan urwatu bin zubair wato yaron abdullahi bin zubair wanda cewa shi ba sahabi bane to shi ya rawaito hadisin nan qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce la yahillu li imri'in baya halatta ga wani mutum an ya akuda ata'a fihi ya dauki sandar dan uwansa bi gairi tsibi nafsin minhu ba tare da dadin rai gare shi ba sanda in dai ta wani musulmi ne baya halatta ka ɗauka sai idan akwai daɗin ran mai shi sai akwai daɗin rai na mai shi don tana yiwa ya baka amma ba daɗin rai wato dole sai akwai daɗin rai to sannan wannan sandar take zama halal gare ka ku duba hakkin musulmi tsakanin musulmi manzo Allah yake haramu ne sandar musulmi ka ɗauka babu daɗin ransa musiba ne amma ka duba zamani yadda ya canza hakki na musulmi ya zama to an yi watsi da shi tsakanin musulmi da musulmi kai ka tsakanin mutum ne da kafiri bai damu da ya tozarta dan uwansa musulmi ba bai damu da ya kashe shi ba bai damu ya ci dukiyarsa ba sa ma zai yi saboda biyan bukatar rayuwa ta duniya Allah ka mu wanda kuma muna mantawa ne hausawa suna cewa komai nisan jifa ƙasa zai dawo duk inda muka kai ga son duniya saboda a kan son duniya muke tozarta musulmai wallahi yau da gobe sai an waye gare mu mutu mutuwan nan dai sai mun same ta kuma sai mun koma gaban Allah sannan babu abin da zai amfani dan adam sai aikin da ya gabatar a rayuwar shi ta dan uwa musulmi ka ci mutuncin wannan ka taba dukiyar wannan ka wulakanta wannan gashi ko rabu ba hanyar ma da zaka nemi su yaje maka kaga kenan ba da za a yi Allah ya gafarta maka wannan laifi Allah ka tare ya ce rawahu ibn hibban wato ibn hibban ya rawaito hadisin nan uh, yana ba babin zikirul khabari addali ala anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna amwalukum haramun alaikum wanda wannan yana nuna dukiyar musulmi tsakanin musulmi da musulmi haramun sai da dadin rai sai ya ce wa hakim al-imam al-hakim shi ma ya rawaito hadisin yace fi sahihaihima da ibn hibban da al-imam al-hakim sun ruwaito hadisin a littafansu ingantattu wato fahihu ibn hibban da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim amma wannan kuskure ne masana suna cewa hadisin nan baya cikin al-mustadrak ibn hajar yayi kuskure da yace hadithin yana riwaya ta al-imam al-hakim la shakka ibn hibban ya ruwaito hadisin amma al-imam ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisin kaga kenan kamata ma yayi a ce ya ce rawahu ahmad sannan ya ce wa hakim wa ibn hibban ko ya ce wa fahahu ibn hibban al-imam ahmad yana gaban al-imam ibn hibban da kuma al-imam hakim hadisin yana eh, al-musnad al-imam ahmad an abi humayd al-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullah qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu lirrajuli an ya'khudha afa akhihi bighairi qasdi nafsin minhu hadisin yana al-muslim eh, baya halatta ga mutum ya ɗauki sandar musulmi sai fa da daɗin ransa sanda inda ta mutum ne baka da ikon ɗauka sai da yardan shi da kuma daɗin ranshi shi ne sai shi abu humaidin sai ya ce wa zalika li shiddati ma harrama rasulullah min malin muslim alal muslim saboda tsanani yadda manzon Allah ya haramta dukiyar musulmi ga musulmi manzon Allah ya tsananta cewa dukiyar musulmi tana haramta ga wani musulmi sai da daɗin ransa hadisin yana sunan kubra na al-imam al da kuma al-musnad imam ahmad wannan shi yake nuna cewar sulhu baya yiwuwa sai da yardan mutane baka cewa wane ya bar hakkinsa sai ka samu yardansa ba zai yiwu ba idan za ka yi sulhu tsakanin mutane dole ka nemi yardan wannan ka nemi yardan wannan wanda wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani na tsarin sulhu wato sulhu yana iya halatta wa mutum ya bar hakkinsa saboda a zauna lafiya hakkinsa ne a matsayi ce na yafe saboda a zauna lafiya sulhu yana kaiwa ga haka amma kai baka da ikon ka hukunta sai da neman yardansa shine dalilin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan misali ta wajen sulhunta tsakanin ma'aura tsakanin miji da mata a samu sabani Allah ya yi magana cikin suratun nisa'i aya ta 128 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala Alayhi ma an yusliha bainahuma sulha idan mace ta ji tsoron mijinta ya fara kauda kai gare ta kaga kenan mace na tsoron mijinta alamar fa yanzu ya gaji da ita don haka zai iya sakanta sai Allah ya ce ah ai babu laifi su yi sulhu tsakaninsu kaga Allah yana faɗaitar da zaman aure a maimakon rabuwa din mace ta ga alama ba wai abin ta jira har yi sakin ya zo bane inin mara'atun khafat min ba'liha nushuzan ta ga alamar mijinta ya mata tawaye au iraban ko yana kau da kai gare ta baya ganin sha'awarta idan miji baya ganin sha'awar mace yana kau da kai gare ta to me zai biyo baya saki ne sai Allah ya ce a to a kare saki din fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha ai babu da yi su yi sulhu tsakaninsu sai Allah ya dada karfafawa wa sulhu khairu su yi sulhu shine mafi alkhairi wa ukhbiratul anfusu shuhha an riga an sani wato rayuka an riga an lizinta musu mako rai bai sanya ya bada abu sai in ya zama dole an riga an sani amma sulhu yana sanyawa hakan ya faru sai Allah ya ce wa in tusinu wa tattaku inda kun kyautata kuka kiyaye Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah masani ne game da abin da kuke aikata nan, Allah ya faɗaitar a samu sulhu tsakanin mace da miji a maimakon a ya za a yi wannan sulhu wanda shine abin da hausawa suke kira jinginan aure maimakon a sai a jingina auren wato allah bai san ku rabu? shi sa ya ce a sulhu khairu sulhu shi ne mafi alkhairi wato an fi son auren ya tabbata akan rabuwa sai dai idan ba makawa to dole sai a kai ga rabuwa dai shi yasa yake fala junaha alaihi ma ay yasalaha bainahuma wata riwaya din wa sulhu khayr akwai hadisin da yazo cikin sahih bukhari yana babun musamman na fassaran wannan aya ni mar'atun kafar min ba'liha nushuzan hadisin aisha aisha tace Allah ya saukar da ayan nan ne akan mace hiyal mar'atu takunu inda rajuli la yastakbiru minha mace tana tare da mijinta mijin ya zamanto fato bai sha'awanta fa yuridu talaqa hadan haka yana nufin ya sake ta wa ya tazawwaju gairaha ya auro wata taqulu lahu sai ita matan ta ce wa mijin amsikini wala la tutalliqni ka rike ni karka sake ni mata tazawwaj gairi fa anta fi hillin min nafka nafqa alayhi na yadda karka ciyar da mu dai zauna ina matsayin matarka amma na yafe maka ciyar da ni ko na yafe maka rabon kwana ka je ka aure wadda za ka aura amma ni dai ka yadda akwai aure tsakanina da kai ba na son saki din a nan babu laifi shine abin da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta ta fassara kuma eh, cikin sahih bukhari din eh, kitabu shahadati babul qur'a fil mushkilati akwai hadisin Aisha wanda ta ba da misali da sauda sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce annabi ya aura bayan rasuwar Khadija manzon Allah ya aure sauda ta tare duk da cewa an fara auren Aisha amma bata tare ba sai sauda ita ce ta tare lokacin da manzon Allah ya aure sauda ba ta da gata saboda sun yi hijira sun je Habasha mijinta ya rasu iyayenta nan wato ba wani wanda zai iya rike ta saboda tausayinta manzon Allah ya aure ta saboda ya tallafa mata kuma a lokacin da ya aure ta wasu malaman tarihi suna cewa shekarun ta hamsin da biyar shi kuma zan Allah yana shekara hamsin kaga ta ɗara shi ma da shekara biyar ke ta girme shi to ana nan aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai rufin sakan ita hafsa take ganin alama manzon Allah zai sake ta shine sai Aisha ta take wahabat yawmaha wa laylataha li Aisha zawjin Nabi tabtagi bidhalika rida Rasulillah saboda dai ta samu yardan manzon Allah ta ce karka sake ni saboda ina so in zama matarka a aljanna amma rabon kwana na na ba ma Aisha saboda ta ga a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira da aka dawo Madina Aisha ta tare lokacin su biyu ne kawai sai ta ba ma Aisha wannan kwanan nata saboda aka yi sa duk idan da aka yi wani aure ita Aisha tana da rabonta ne da rabon sauda manzo Allah sai ya yarda kuma aya ta alqur'ani ta dace da ainihin abin da manzo Allah ya hukunta shine sai Aisha tace fi zalika anzalallahu ta'ala wa fi ashbahiha saboda haka yasa Allah ya saukar da wannan aya ta 128 ta suratul nisa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan kuma an samu hadisin Abdullah bin Abbas wanda shi ma ya tabbatar da haka khashiyat saudatu an yutallikaha an-nabiyyu saboda ta ji tsoron kada annabi ya sake ta faƙalar sai ta ce la su kwallikini wa amsikini kar ka sake ni ya rasulullah ka rike aure na waje alyauni li aisha amma kwana da kake waje na rabon kwana na na ba ma aisha gaba daya ni dai mu zauna tare fa fa'alat sai manzon Allah ya yarda sai Allah ya saukar da aya yana tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata daidai ne fa masalaha alayhi min shay'in sai abdullahi ibn abbas ya ce duk abin da miji da mata suka yi sulhu akai ko ne ne ja'izun ya yayi daidai kaga kenan suna iya sulhu akan cewar babu ciyarwa babu tufatarwa babu jinya babu kwana auren kadai shi ke nan tsakanin shi da matan abdullahi ibn abbas ya ce auren yayi Allah ya yarda a yi haka kaga dai ya fi a ce an saki an yi saki saboda ita wannan mata tana nan zaune da hakki na aure kuma tana samun ladan aure da ake bawa mata saboda ita matar aure ce ya fi a ce an sake ta ba ta da auren hadisin abdullahi bin abbas yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 338 haka nan yazo cikin littafan tafsiri wadanda malamai suka yi bayani kai wato wannan yana tabbatar mana idan dai sulhu za a yi to dole a samu yardan mai hakki idan mai haƙƙi ya amince ya sauke haƙƙinsa ta falin layin hamdu a gurguje sai ka'ida ta ƙarshe wato ita ce adalci babu sulhun da za a yi wanda babu adalci ya dace da sunan mazan Allah ka'ida ne a samu adalci a sulhu saboda cewar Allah a suratul ma'ida aya ta takwas ya ayyuhallazina amanu kunu na lillahi shuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سورة النساء آية كانت لتقوى الله يقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يئذكم به إن الله كان سميعا بصيرا saboda ka dole a samu adalci a lokacin da za ka yi sulhu tsakanin mutane matukar an samu rashin adalci to wannan sulhu haramun akwai hadisin buraida bin usai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqubatu salatatu alqalai mutum uku ne ithnani bin nari alqalai biyu wuta za su Allah ka kare wa wahidun fil janna alqali guda zai tafi aljanna wa rajulun alima Haqqa fa qadabi mutumin da ya san gaskiya kuma yayi alƙalanci da gaskiya ba ko fil janna zai shiga aljanna wa rajulun qabalin nasi ala jahlin mutumin da yayi mutane alkalanci akan jahilci manzo Allah yake fa huwa nar zai shiga wuta wa rajulun jara fil mutumin da yayi murdiya a hukunci ya san gaskiyar yayi iya yi aiki da ita lokacin da zai alƙalanci fa huwa nar shi ma wuta zai kaga biyu kenan sun tafi wuta da ya tafi aljanna akwai riwaya da ke cewa al-qubatu thalathatun qadiyan fil nari wa qadin fil janna rajulun qada bi al wanda yayi hukunci ba da gaskiya ba fa alima zalika ya san da hakan fa zaka fil nari wannan dan wuta ne da saninsa yayi hukunci wanda ba na gaskiya ba manzo Allah ya ce wa qadin la ya'lam alqali na biyu bai sani ba wato yana da jahilci tunda yana da jahilci zai alƙalanci me zai faru fa ahlaka huquqan nas zai halaka hakokin mutane haka ne sulhu yake wanda zai yi sulhu bai san hukuncin Allah ba musamman akan wannan abin da zai hukuncin kansa to karshen ta zai tare hakokin mutane fa huwa fil nar manzo Allah yake wuta zashi wa qadin qaba bil haqqi amma alkalin da ya hukunci da gaskiya fa zalika fil jannati wannan yana shiga aljanna wato akwai abin da ya kamata in sani sulhu yana kasancewa yana kasancewa kamar yadda muka faɗa ta inda za a samu sassauci akwai inda ba za a samu sassauci ba ta yaya ne ake samun sassauci a sulhu shine idan wanda zai yi sulhun ba shugaba ba ne ba alkali ba ne ba sarki ba ne kamar mutum ne zai sulhunta tsakanin makwabta wani mutum ne zai sulhu tsakanin wasu mutane wanda babu wato hukunci baya ba bayi da ƙarfin mulki wanda zai sulhu tsakanin mutane ba shi da ƙarfin mulki la shakka yana iya yafe abin da ya zamanto na hakkoki tsakanin mutane ko da ya taɓa hakkin Allah kamar misali hadisin da aka samu daga manzon Allah hadisin Abdullah bin Amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'afawu al-hudud fi ma bainakum ku yafe haddi a tsakanin inji annabi yace kuna da damar ku yafe ma juna haddi a tsakaninku fama balagani min haddin amma fa idan haddi ya iso gare ni faqad wajaba hukuncin Allah dole sai ya tabbata kaga ya gwada cewa idan mai mulki ne zai yi sulhu a tsakanin mutane to a matsayinsa ne mai tabbatar da dokan Allah ne babu sassauci kamar misali a kama barawo da aka kama barawo nan tsakanin makwabta sai wannan makwabci ya ce tun da dai dukiyarka ga ta nan ni a gani na karbi dukiyar ka gane shi mutumin na ya sa. ai dukkan ku kun san hukuncin yanke hannun barawo ko amma kuma kace tun da kai ba alƙali ne. kai ba mai unguwa ba ne, kai ba sarki bane kaga ba ka da hukunci kenan a hannunka saboda haka sai ka ce kai a shawarar ka haka sulhun da kake tsakanin wannan da barawun babu ne saboda dama ya dace da abin da manzon Allah ya faɗa yace ku yafe haddi a tsakaninku kuna da damar ku yafe haddi a tsakaninku idan aka ce wani ya kashe ma wani dan uwa mutane suna da damar su yafe a tsakaninsu amma idan abu ya zo gaban alkali sai alƙali ya dubi ƙarar sai ya ga akwai gilla akwai kisa na gilla wanda ake faɗa da hausa kasulun gila shine akwai wato wulaƙanci ta wajen kisan da wannan mutumin ya yi alƙalin yana da damar ya ce lalala babu sulhu sai an kashe wannan saboda an zo gaban hukuma ne don haka babu sassauci ta gefen hukuncin allah ta wa ta'ala wanda shine abin da alimamin ya faɗa sharh sahih muslim juz'i na shida shafin ɗari da tara yana cewa ajma'u ala shafa'a shafa'atul hududi ba'da bulughiha ila al-imam idan hukunci ya isa ga shugaba babu alfarma babu wata alfarma sai dai a tsaye da hukuncin Allah wa amma qablahu amma kafin hukunci ya isa ga shugaba fakar ajaba shafa'a fihi aktsaru ulama akasarin malamai sun ce ana da damar a nemi alfarma a yafe mabarawo kafin hukunci ya je gaban hukuma to abin da za ka gane shi ne wato alkali ba shi da ikon ya sulhunta mutane ba tare da ya tsaye da hukuncin Allah ba amma kai wanda baka da hukunci kana da damar ka sulhunta mutane domin dama baka da iko na tsaye da dokar Allah saboda haka haddin nan bai shafe ka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك